kimanin sojoji 850 cikinsu har da mata sha biyu ne aka yaye a yayin bikin da aka shirya a garin walam da ke yankin tilaberi bayan da suka kwashe watanni biyu da rabi suna daukar horo akan dubarun yaƙi da ta'addanci. jouera un rôle de sécurité vital lors des prochaines élections parlementaires au jakadan amurka a niger eric pivitika ya ce wannan runduna na da nauyin tabbatar da tsaro a mali musamman a yayin zaben 'yan majalisar da kasar ke shirin gudanarwa a nan gaba sannan za ta mai da hankali wajen yaƙi da ƙungiyoyin ta'addancin da suka addabi arewacin kasar ta mali ambasada wutaka ya ambato irin kwarin gwiwar da amurka ta kawo na ɗaya akwai horo ta ƙwararru waɗanda suka laƙanci hikimar yaƙin sunkuru da kuma hikimar sarrafa makamai akwai kuma tsabar kuɗi miliyan 400 na amurka wanda gwamnatin amurka ta zuba a nan birnin walam domin gudanar da ayyukan gina wani bariki na samar da horo ga su waɗannan sojoji da ma duk dai abin da ya shahi harkar tsaro da inganta tsaro kanan akwai ɗaukar ɗawainiyar su waɗannan sojojin da za a kai su a ƙasar mali da kuma irin gajiyar da za su ci ta cewa da kamar haƙoƙin da za su iya su samu a cikin wannan aiki. Ministan tsaron ƙasar Nijar Alhaji Kallamu ya gargaɗi waɗannan dakaru da ke shirin wakiltar wannan ƙasa a rundunar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali wato minisma. Vous êtes désormais prêt à remplir votre mission au sein de la minisma. kun samu dukkan wani shirin da zai ba ku damar gudanar da aiki a rundunar minisma da zaran kuka isa fagen fama kada ku manta cewa ku jakadunmu ne a mali saboda haka ya zama wajibi a gare ku ku gwada kwarewa kishin zuci ladabi da biyayya ba gajiyawa a takaice ku kasance abin koyi a kullum kwarai ke ba shakka za ku bi sahun dakarun nijar da suka gabace ku a wannan runduna ta minisma wannan ita ce runduna ta bakwai da jamhuriyar nijar ke aikewa zuwa mali tun bayan da kasar ta rattaba hannu a kan yarjejeniyar kafa rundunar haɗin gwiwar minisma a ƙarƙashin inuwar majalisar ɗinkin duniya a shekarar 2013 sile mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar Asar Monsieur le Ministre